sai dai na je kuma ka ce ah, ka ce ah, ah. ai ai masoyin ka dukkan mu masu wajen addinin musulunci ya nuna mana matsayin ka raha tsakanin shugabannin musulmi da kirista a taron zauren tattaunawa tsakanin addinan biyu don girka salama fakewa da lemar addini a tada hankali da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyi gurguwar dabara ce da shafa bakin fenti da munafukai ke yi shine babban jigon taron karkashin jagorancin sultan sa'ad abubakar da bishop onayakan shugaban ɗarikar katolika na sokoto bishop matthew hassan kuka na kan gaba a taron gaba da baya ba abin da ake bukata sai dai zaman lafiya don najeriya tana cikin matsala mu yi wannan taro ne musulmi da kirista mu nasu mu gane cewa ba maganan musulmi ko kirista ba ne muna maganan rayuwar najeriya ne shugaban dawa na najeriya dr aminu dini abubakar ya gamsu da tasirin taron wanda da ba dama a samu haka kaga an taru ba tare da nuna bambanci ba saboda haka nake ganin taron ya nuna alamun nasara kirista ya kirista musulmi ya addinin musulunci babu tilastawa Allah ya ce lakum dinukum waliyadin ni ina da addini na kuma kuna da naku saboda haka an samu zaman lafiya sai dai shugaban kungiyar kiristoci ta Najeriya rashin arewa maso gabas rabaran Shu'aibu Bel ya ce rashin yin dalla dalla kan manufofin jihadi kan kawo ɗari ɗari na mabiya babban abin da ke damun sauran waɗanda ba musulmi ba shine fasaran jihadi wanda ya zama ma wasu da yawa sai sai an sake shiga cikin wani aji ga yadda fasarar jihadi yake idan ba saboda na zauna da wani da ke musulmi da ya fasarta mani jihadi ba kullum da fasarar jihadi da farko fada ake yi a yaƙi mutane kamar yadda annabi muhammadu ya yi a makka amin madina zuwa makka ko makka zuwa uh, madina whatever it is al'amarin nan akwai daƙiƙan wato akwai jahilci mai karfi a cikin al'amarin da ke samun a cikin wannan kasa mai alfurma eh, sultan ke faɗi ta'addanci ba ta da fuska kuma ba ta yi domin mutum iri guda ko jinsi guda kowa da kowa da ya same shi kisa shi zai yi kawai. shek Tijjani Bala kala rayu ya wanke musulunci da zubar da jini ba gaira ba dalili. kida yadda take sai dai a fahimci juna amma walantar da an kal yahudu wal nasara hatta tattabi a millatahum dole fa ta aiki har abada yahudu da nasara haka sunan ya zo a ƙur'ani ba za su yarda da kai ba sai ka ba abin da ransu yake so amma irin wannan zama haka yakan kawo sanyi kaɗan fahimci juna har an kai dace ma wani ya karɓi addinin musulunci so da dama kan ce kukan kawo maganan jihadi ko musulmi da kuma yaƙi ne da wasu mabiya addinin kirista na cewa na zub da jini shi yasa suke ɗari ɗari da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yaƙi zub da jini ba an cuce shi an kore shi daga garinsa makka bakin ciki ya sa ya fita sahabbansa sun yi ƙaura zuwa ethiopia bai yaƙi don hallaka mutane ba yaƙin kare kai yayi. Zauren da ya kafu ne don buƙatar fahimtar juna biyo bayan fitina da lemar addini da ta rarraba kan 'yan Najeriya musamman ma na Arewa. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.